Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa kamar da kwasa sani suna na sai da Ahmad keke na muku fata alkari ai uwa darasin mana yau shine wadansu website guda biyu na kawo mana a ga dukkan wanda yake bukata ya fara sana'a sayar da data a fara mai sauki zai ci wannan website din mai suna www.kktechdata.com ko da ko application a Play Store mai suna KK Data ana sayar data mai sauki da duka wadansu abubuwa da ake sayar ya kamata a ce mun san da sun mai aiki da su a application na farko shine zai baka dama misali kana so ka kirkiri dai wani suna abin da ya danganci irin na kamfani ko kuma wani application ko kuma wani suna abin da ake bukata misali user name kenan asali za ga dukkan wani application ko kuma dukkan wani kamfani akwai sunan da ake ware masa misali kamar nawa KK Tech Tube din zaga wani lokacin kana ta so normal ga suna kana da shi misali da sunan ka da sunan mahaifi sannan kuma kana so ka ware wani suna wanda zaka sa sunan YouTube channel ɗinka ko kuma wani suna irin na kamfani ko na wani application da ka kirkira wannan application din ko wannan website din zai baka dama ne zaba ma suna sunan da ya dace saboda idan ka sa sunanka zai cancanta ma launukan sunaye kala daban da wanda ka amfani da shi a wani application kuma ka sa wani chatin naka ko kuma wani abu da ka kirkira wanda kake so ka bashi ma'ana sunan kamfani kenan bayan nan website na biyu shine zai baka dama ga wanda suke yin programming dukkan wani code wanda kake bukata ka programming da shi misali kana hada website to kuma kana so ka kirkira wani abin abin da ya danganci website din kuma wani application ko chatin to baka san yadda ka kirkira wannan abu saboda code suna da yawa don ka san website din da ka shiga kafa da irin code din da yake bukata saka website din zai baka kowane kala code wanda aka yi kirkirar website ko application ko kuma wani abu da ke so ya na software haka. Saboda haka ku biyo mu bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu cigaba da su muna da bi wanda na mana subscribe ba ta taɓa mana alamar subscribe sannan ka bar like sannan ka tura abokanan ka duka ne suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter na gode ina gabatar muku da wannan application mai suna wise top up wanda zai baka dama ka rinka sana sayar data a faras mai sauki da kuma katin waya baki da. a ga duka wanda suke da wayar android sun sagar za play store na wannan application mai suna wise top up suna abubuwa da yawa ko suna bada abubuwa da yawa a faras mai sauki bayan kamar da kuke gani nan dukkan abubuwan da suke na cikin cikin application din su abin da ya danganci zaka sai kati ko kuma ka tura wani kati ko kuma ka yi sana'a sai data a prime mai sauki sannan da dukkan wani abu da yake bukata ka siya abin da ya danganci TV irin sister time go TV da kuma electricity bill da kuma izan fin baki da sai garza play so ku sace na wannan application mai suna wise top up saboda haka mun gode gaba ɗaya dai waɗannan website din abin da ka shi na ka nemo browser ka chrome ko opera ko uc browser bayan ka nemo browser ta ka mu fara yin searching din website din da zai baka dama ka gano wani suna kamata ka sa wa kamfanin ka kuma wani chatin ko application ko ta software da ka kirkira haka bayan da ka sa namlix.com bayan ka sa din sa haka bayan ka yi satin za ka ga nuno ma nan sanan ya fi faɗa ma dukkan abubuwan da wannan website ne yake a ah, kamar da kuke gani za ga irin google irin su youtube irin su whatsapp irin su facebook irin su spotify irin waɗannan kamfanonuwa da yawa mafi yawanci suna amfani da irin wannan site din wanda zai ba su dama sawa wani abu wanda zai jawo hankalin mutane abin da aka bayan website din ya buɗe ma nan za ga enter keyword din nan bayan sai ka taba bayan ka taba sai ka sa sunan da kake tunanin za ka sa kai sa full din sunanka kuma ka iya sa wani sauran da kake bukata misali za ka iya sa KK Tacto misali idan normal sunanka ne ni da yake na girgirin sunan kamfani na za ka iya rubuta sunanka Ali Siyuda Ahmad bayan ka rubuta sai ka taba generate din nan bayan ka taba generate sai ka jira zai fito ma nan za ka zaɓi wani irin suna kake so ka kirkira misali irin akwai bangaren low da medium da high din nan duka wanda kake bukata misali idan low din ne sai ka taba low amma ni zan taba high din nan bayan sai ka cike bayan ka cike wanda kake bukata kawai sai ka taba generate din nan dan misali ka sa high kuma ya gabe kan ma wani ba ka dawo medium ɗin idan shi ma bai ma wani ba ka dawo low din nan har sai kirkira masu nan da kake bukata wanda kuke gani anan za ga wannan keke taktub din da nasa ya kawo mun kala daban da wani wajen zai amfani da ke din wani wajen zai amfani da keke wani wajen kuma zai amfani da tub din wani lokacin wani lokacin zai amfani da tech din wani lokacin kuma zai amfani da tech tube din kamar da kuke gani nan dukkanin sunaye ne ya kawo mun dukkan su idan ka tsaya ka duba za ku ga sunan keke tech ne suka jujjuya shi ko in ce jujjuya anan to anan sai ka tsaya da kanka ka kirkire ko kuma ka samu wani suna na wanda ke so ka ba kamfanin ka kuma ka ba YouTube channel ɗinka kuma ka ba wani abu da kake so ka kirkira idan ka zaɓi sunan kuma kana so ka buɗe website a da wannan sunan zaka iya taɓawa daidai sunan da ke bukata bayan sai ka taba haka bayan ka taba za ga register din na kasa kenan bayan sai ka taba kana taba zai bude ma baka dama ka sayi domain misali webtech.com misali idan normal ka kirkiri sunan anan to dan ka ce ka taba register zai baka dama ka sayi domain wanda ka iya bude website din shi dai wannan hanya ce ta baka dama ka kirkiri wani suna wanda kake so ka sa website ɗinka ko application kuma wani babban kamfani shi yasa na haɗa maka website ɗin guda biyu na biyu kuma zai baka dama ka iya programming din sannan ka samu dukkan wani code da kake so ka amfani da shi a programming website na biyu shine ya kai searching din website mai suna searchcode.com bayan kai searching din sa haka bayan kai searching din sa shi ma nan za ga ya nuno ma haka bayan ya nuno ma a nan kowane kala code da kake so ka amfani da shi a programming ka za ka rubuta sunansa a nan kana rubuta zai kawo ma kala daban-daban yanzu misali ina so yin amfani da plax wanda suke programming sun san mai plax bayan ka taba search din nan kana taba search zai kawo ma duk wani abu da ya danganci plax din nan kamar da kuke gani ga sunan dukkan wani abu da ya danganci plax zai kawo ma wanda kuke gani duk wani programming da yake so ka iya a cikin wannan website din na kana so ka amfani shi ka bude website ko kuma ka kirkiri website ko kuma wani application a nan zaka zo ka rubuta sunan irin code din zaka iya rubutu normal bayan ka rubutu zai kawo ma wannan abin da ya danganci wannan flex din da kuma karin bayan da ka kai downloading din code din ko kuma idan ka code din yayi ma sai ka kwafi wannan code din sai ka je ka amfani da shi inda kake so ka amfani da shi ina abin da ya danganci sunan kamfani ko da a ce misali ba na website ba kana so kai ma ka kirkiri wani abu na abin da danganci kasuwancinka ka misali ka kirkira mata suna ko kuma wani abu da kake so ka amfani da shi saboda haka kada manta ta kuma mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share na gode